الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن شاء الله سبحانه وتعالى شون لتاين نامو نا قضاء المسلمين an saba karanta shi a masallacin Naikon Kwatas da yake cikin shirin Bado a cikin babban birnin Sokoto wanda in Allah ya da karatun da na gabata a cikin wannan littafi shine darasi na saba'in da bakwai. Wannan kuma darasinmu na saba'in da bakwai ya kawo harshen bayani dangane da abin da ya shafi karatu da ake yi na sallar istihara da irin kurakuran da masallata ke yi dangane da abin da ya shafi istihara inda yawan Allah ya yarda a wannan darasi na saba'in da takwas za mu tashi a matasar a haɗa'o kurakuran masallata fi salatul janaza game da sallar janaza ya ku bayan Allah wannan karatun namu ne zai tattauna ne game da kurakuran masallata dangane da abin da ya shahi sallar janaza na kaya adamu ma'rifatus sala a rashin sanin sallar ita janaza din wa tarkun nas da kuma yadda mutane suka bar ita wannan sallah ta janaza malam marubuci wannan littafi na asaqa'ul musallin Allah ya mishi rahama yana cewa inna min ashaddil aibi yana daga cikin mafi tsananin aibi Allah yake bil ulufi wanda ya riske dukanni min al-musallin daga cikin masallata yana daga cikin mafi sharrin aikin da ya riske dubannin musulmi masallata annahu la yusiluna su ba su iya kyautatar da sallar janaza bal kama bawar da magana la ya ya ta salatar janaza za ka samu ga al'umma musulmi da yawa ba su ma ake yin sallar jana'iza ba ala su ta tare da saukin da haka ita sallar janaza babu sadar da da kuma zaman ta babu ruku'i babu sujada a cikinta naza saboda haka ne tarawar za ka gane su su mutane saboda rashin sanin yadda ake sallar janaza duk da ta. ya ƙahuna almayita sai daga sun ala mamaci ala alaƙim a kan wuyansu an azo bisa makara an ɗauka ana tahiya ana yawo sun mai duruna na baladi sannan su kama kewaya suna yawo cikin gari yaba suna suna bincike suna rika alal fikihi akan wani masani fikihu wanda zai yi musu sallah da janaza wanda alhamdulillah muna ba mu da irin wannan ba kai ga wannan rashin sani ba wanda duk da aka yi rasuwa za ka ga za a samu masu tsayuwa da yin wannan sallah yana ruwa can ƙasar su misira akwai irin wannan hali inda garin marubuci littari yake mai ana yawo da mamaci cikin a wannan abin ɗaukar gawa lisan lilawar don su zo inda wanda an masu rikikin ya yi musu sallah alamun ya fi akan kan mamacinsu wata ƙa'asa za ka samu mutane sun ja da baya game da sallar janara wata kasala mutane suna kasala alkasiri da masu yawa min ahalin ilmi na daga cikin mahuta ilimi an salati a daga sallar janaza sai kaga wani lokacin duk mahuta ilimi sai zama suna kasala suna zaman su daga zuwa wajen sallar janaza tawata li fadalin azimin sai a dalilin wannan rasa wata falala mai girma da wata riba mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi bayani a hadisi cewa dukkan wanda ya sallar gawa ta janaza ya zuri gawa ta yi sallah yana da kira ɗi guda in zurin hudewa yana da kira ɗi guda to sai da mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da misali na abin da kira ɗi kamar kwatankwacin dukin hudu amma saboda mutane sun jahilci harkar jarara sai zama sun bawa zafalala mai girma sun bawa gariba mai yawa na zuwa wurin sallar gawa wa qad akbara li ba'd al-mashayikh malam marhuci wannan ya ce hakika sashe daga cikin malaman ya bani labari kuma malaman na alkibar manya almuntamina lil ilmi waɗanda ake jinginawa zuwa ga ilimi ta sha abin salata shi yana ganin shi'unci ga zuwa yin sallar janaza ga shi kuma Allah sallallahu alaihi wa alihi Salama ya faɗaitar game da zuwa janaza ko sallar janaza da irin lada wadda ake samu ga ainihin ita wannan sallah ta janaza amma sai a samu wasu a suna kyamar zuwa wurin sallar janaza a waƙaɗe waƙaɗa gabar libanar mashara to sai malam ya ce fa inna lillahi Ina inna ilaihi raji'un har ta kai wajen ana samun musulmi suna gudun zuwa wurin sallar janaza to lallai wannan al'amari ya girma al'amari ne wanda ba mai kyawu ba al'amari ne wanda ba mai daɗi ba wa ba'dan nasu sashen mutane ya turkuna haka salat suna barin yin sallar janaba don ɗaya ta sala ma'al kudurar tare ya tare da suna da iko da hali da dama akan zuwa janaba amma sai su kiya wa salatul janaba ala al-mayyit al-muslim yin sallah ta jana'iza da mutum musulmi ki fara farilla ce wadda ba ta dole ba ne ne ma'anar wannan wasu na ɗauke ma wasu idan wasu ka kare da ita sun ɗauke ma wasu bai zan wajibi da sai sun zo ba da amrini domin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ne ta sallar janaza sai da hadisa a cikin wasu hadisai mabambanta قال زيد بن خالد الجهني أن رجلا أكيد ونمت من أصحاب النبي لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم توفي أن تذكر اليسا يوم كيبر أرانا كيبر فذكروا ذلك لرسول الله تسكى مجونا لبرجع الله صلى الله عليه وآله وسلم شوى لا عند أن ɗauke rayuwarsa daga cikin sahabbai faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum kowa dan uwa ku sallah ta takayyar wajuwa nasi sai fuskacin sahabbai suka canza za ka diba shahi ɗari da arba'in da uku inda muke yanzu daidai shahi ɗari da arba'in da uku kenan sai fuskacin sahabbai suka canza a dalilin annabi ya ƙi yin sallah da wannan mamaci da ya rasu a ranar yakin bara. To, da mafarkin mutane suka canza da zalika game da haka, a kola sai halika yake musu, inna sahibakum hakika ɗan wanku galla ya ci hululi, ma'ana ya ci hululi ya ɗoyi da abu na riban yaƙi gabanin a rabata. Sallu ala sahibikum, ku yi sallah ga ɗan uwanku annabi ya ce sai sama da kawansu saboda mai ya ci huluri sun ka kama bincike sun ka kama bincike sai suka gano lalle akwai abin da ya ɗauka. Kun sabilin la da aka zo wurin yaƙi zan bi ɗaya da Allah an yaƙi na neman yadda Allah amma kuma ya ɗau wani abu cikin abin da aka ta. Ba fatasha sai muka yi bincike abu kaya ne shi wannan sahabi da muka cikin kaya ne kawai na sai muka samu harazan wasu tsamai ko wasu abin ratayawa min harazin yahudi na daga ci abubuwan ratayawa na yahudawa la yi sami jiramai ne wanda bai ko kai daidai daraja jiramai guda biyu ba wannan ke na shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake to ku je ku a ɗan uwan ku sallah dama Allah ta'ala cikin littafi ya ce wa man yaghamil ma'ana littafin Allah wa man yaghamil duk wanda ya ci hululi ya ci bi ma galla ya mal kiyama zai zo da abin nan da ya ci hululi a ran alkiyama wata jibin jama'a ta fi salatin janaza kuma yana wajaba a wato a yi sallar jama'a a sallar janaza cikin taron jama'a kama da fi salawatul maktuba kamar wanda yake wajaba a haka a jam'i na sallah ta ba. ne dalilai ne saboda dalilai guda biyu al'awar na farko daga cikin dalilan ga mutawamatu nabi sallallahu alaihi wa sallam yadda manzon Allah ya tabbata yana sallata ana ya ganta janaza dusan sanda annabi zai sallar janaza za a tara mutane ne ba fara fara ake yi ba

wala ya kiru wannan ba zai ta su ba alama da kana bisa ga inda muka ambata salatu sahaba salatu sahaba sallar da sahabbai suka yi ala nabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama farada guda guda bayan da annabi ya rasu sahabbai sun yi sallah daya daya sun masu sallah guda guda lam ya umma wal ahad babu wani wanda ya musu jagorancin sallah li'annaha qadiyatun khassa saboda wata qadiya ta ke barkatta yana yi wa abin da ya dami al'ummar musulmi na rashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dame su la yudra wajhaha ba iya gano huskar ba ita wannan qadiya wala yajuzu ba shi halatta min ha, saboda ita wannan bayani na cewa sahabbai sun yi sallah wa annabi guda guda an mabar ma wa zaba alaihi nabi abinda annabi ya a kansa sallallahu alaihi wa sallam tunda annabi da rayuwa ce in zai sallah ta janaza yana yi ne wato da gungun jama'a to ko an samu shi ne sallah abin sun yi ɗaya ɗaya in ma riwaya ta tabbata wanda ruwayoyi da suka zo da wannan bayani suna da maganganu amma abinda annabi ya tsamama har Allah ya ɗauki rayuwarsa ya san da wani ya rasu zai kare jama'a sannan a yi masa sallah ta hayati an rayuwarsa almubaraka mai albarka lasiyan ma musamman ma wal qadiyatul mazkura wannan qadiya da aka ambata cewa bayan da annabi ya rasu kafin sun yi sallah ɗaya ɗaya lam tarib bi isnadin sahihi wata zo da isnadin ingantacce ba ta kuma bi hujja wanda hujja na iya tsayuwa a kansa wa in kanat ruwa wa in kanat ruwayat ko da ta kasance an samu aure fitota ruwayoyi min dorokin daga wasu hanyoyi yukawi ba zuwa ba ba sashen ta yana karfafa sashi amma dai abin da ya zama alkhairi shine ya zama an haɗu an yi sallah da mamaci na biyu daga cikin kurakuran masallata dangane da abin da ya shafi sallar janaza shine addukulu biya da gaida tsahara mutum ya zo ya shiga sallar janaza amma baya da tsarki yana cewa ba wai sai yi alwara ba da gan babu sujada babu rukuni don haka ba sai alwara ba a'a mina ka ka'i ba'din nasi yana daga cikin kuskuren sashen masallata fi salatul janaza a cikin sallar janaza annahu yadkhuluna fi hadhihi al-ahara suna shiga sallar ba tare da sun yi tsarki ba wayan hannuna wasu na da ta'anna la'a a samun kawasa cewa sallar janaza tana da wasu hukunce-hukunce waɗanda ake ɓartattu. Aka suka cewa, amma wa abin abinda a waka an na salatar janaza, cewa ita sallar janaza ka gairiyawa, kamar wata sallar ce da ba ita ba, salawa salawati, na daga cikin sararori. La ta illa bi ɗawaratin, ma ta inganta sai da tsarki. والنبي عليه صلى الله عليه وسلم أطلق عليها اسم الصلاة يا بات سونا صلى فقال النبي صلوا على صاحبكم كوا دعوانك صلى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أولي حديثي لا تقبل صلاة ما كرب صلى أحدكم كيوك إذا حدث إلي يا حدثي حتى ya tawadda sai ya yi alwala da haka kenan walau duk da sallah ta janaza za ka shiga cikinta to nan ne ya zama kayi alwala wa in ba ka da la'iya ta alwala to wannan kuma sai ka cira ta zuwa da taimama wannan zalika yana daga cikin wannan a wannan zalika daga wannan ne ta bayyana na yake bayyana gare mu anna umuman hadisi hakika abinda aka haɗaɗɗen hadisi asali na biyu yujibu alil tahara abinda hadisi na biyu na kunsa yana wajen a asimi a tahara ma'ana cimin yi alwala don sallar da duk babu alwala ba a karfacta kamar wani zuwa hadisi wannan kenan a yujibu na tahara min al حدثين كو من الحديثين من الحدثين يا زما واجبي gare mu yi tsara daga hadasi guda biyu al-akbar wal asghar babban hadasi na karamin hadasi wani hadasi an babba na jaraba wani hadasi an karami tsare ko kashi ko iska wannan na karamin hadasi ne. Yin salatin janaza a game da yake sha'an sallar janaba ka gaida min salawat ta yi kama da wasu salloli waɗanda ba ita ba da ke kenan sallar janaza dole na mu cewa ita ma sallah ce ka ke kenan akwai buƙatar mai yi tanadi na tsarki kama alwala ko wanka in ya waje ga mutum kullum masallata na uku dangane da janaza In inkaruhum ala qira'ati sura za ka ga suna musu cewa ba a karanta sura a cikin a sallar janaba ma al-fatiha ma karanta fatiha wa hukumar al-istifta hukuncin kuma addu'a buɗe sallah Na ƙarsa bata, sabatat ya tabbata مشروعية قراءة السورة شرعا تا قرأت السورة يا يا تبتا شرع أن شرعا تا قرأت السورة بعد الفاتحة ما الفاتحة في صلاة الجنازة لصلاة الجنازة لا ما يتصلى الجنازة إن كذو كي كفر تركو لا تقرأت الفاتحة إن كان سامداما تقرأت السورة sannan bayan nan salatin annabi sannan bayan nan addu'a ga mamaci sannan bayan nan addu'a ga kowa da kowa wanda annan da wanda bai nan musulmi sannan sallama ta ita sallar janaza ana karanta fatiha sannan a biyar da sura fi aka sara min hadis an samu yi da hadisi guda ne zo yana bayani akan haka wa anna ma zahaba ilayhi ba'd an-nas abin da sashen mutane suka je a kansa dangane da abin da ya shahi ita wannan sallah ta jana'a ta sai zamana wato ga bayanin a hadisai nan وأن ما ذهب إليه بعض الناس من إنكار ذلك abinda mutane suka je a kansa na wasan cewa ba a karanta sura ko ba a du'a'ul istifta alama ya ƙarahu ga wanda yake karatu fala hujjata indahu mai da hujja ya koma fi al inkar wanda wannan musul zai tsayo a kansa ma'anar wannan wasu cikin mutane na cewa ba a karanta mako fatiha za a karanta sura amma kuma ba su da wani dalili tabbatacce da ya nuna ba za a yi haka ba saboda za mu ji ga hadisai da dama na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa an talha bin ubaidillah an karbo daga talha dan ubaidillah min auf dan auf qala yace sallaitu na yi sallah karfan na abbasin bayan dan abbas radiyallahu anhu Allah ya tare su ala janazati akan wata gawa فقرأ بفاتحة الكتاب عبد الله بن عباس في كانت فاتحة للتاهي وسورة ya karanta kuma sura wata har ya bayyana a ta asma'ana sau da ya ciyar da mu kalan ma farka lokacin da ya kare a kasuro liyadi sai ni kama hannu a abdullahi kan abbas Wasu a tuni mai tambaya ba kala da ni mai shi ne ya ce yin da jahartu kawai na yi wa sallah ta jana'iza a bayyane تعلموا كوكسا أنها سنة kuma سنة كيرين هكا كما تسياني هكا kaga kenan ba wani wurin musu ba haka da hadisi wannan hadisi aslun asali ne shi raddi a cikin mai da martani alaman yin kiro da wanda yake musun qira'ata sura karanta sura ba da fatiha bayan kammala karatun fatiha yi salatul janaza a cikin sallar janaza na dan abbas Allah ya kara musu yadda yayi ba alaman lam yakul biha aka mai da raddi ne ga duk wanda yake gare shi wa ba a yi sai a mai dan mai martani game da wannan qala nawawi al-imam nawawi yace inna wal mazhab kai in in karanta sura bayan ayi fatiha shi an masaba الصحيح ingantacciya allazi qala hu jumhurul ulama wanda wayyau malamai suka faɗa ina abina daga cikin malamanmu bil usuli game da malaman usuli wanda yake da da ba ba bil usuliyin masana ilimin usulu wal muhaddithin da kuma masana ilimin hadisi ka'iya kenan sallar janaza ka yi karbara ka karanta fatiha kana iya karanta sura bayan sura sai salatin annabi bayan salatin annabi sai addu'a ga mamaci bayan addu'a ga mamaci sai addu'a ga sauran yan uwa gaba sannan a kai ga inda za a sallamawa wa qala shari'u tarir malamin shari'u tarir yace wa ala qawla ashabina al-mutaqaddimin wannan ita ce magana malaman mu magabata wa bihi akhadha sahibul mizan aka mai littafin al-mizan ya yi riko da shiya wa shafi'iyya mazhabin shafi'iyya ta yi riko da shiya wa jamhurul muhaddisin da mai yawa daga cikin malaman hadisi sun yi riko da wannan wa bil hadisi aidan aka kuma a cikin wannan hadisi ishara akwai nuni ila adal mashru'iyyati du'a'il istifta mai nuna cewa ba a shar'anta yin ul istifta ba wa huwa mas'abu shafi'iyya ya haka ita ce mas'aba ta al-imam shafi'i wa gari kaga inda za a ul istifta ana karanta fatiha ana karanta sura qala abu dawud abu dawud ya ce samitu ahmad na ji imam ahmad a rahimahullahu ta'ala imam Ali, sunna wani jama'a gida, an yi mai tambaya an yi rajari daga mutumin da ya sartu yake yin ya sita, alal janaza da sallar gawa su subhanaka lama zuwa ƙarshe kenan qala imam ahmad ya yace ma ito. mai ila ba ma'ana mai ji ana yin haka ba ta wannan kenan ta kunga ya ku bayan Allah sallar janaza ko sallar gawa akwai bukatar wanda ya zo na wannan sallah ya zama wanda an mamaci ya karu da shi bayan ka yi kabbara ka karanta fatiha ka karanta sura ka yi addu'a ga mamaci ka yi wa sauran al'umma jama'a sai zamana wato an sallama alal aqalla alal aqalla idan ka karanta fatiha da sura ka yi salatin annabi alal aqalla in mamacin nan namiji na ka ce allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu alal aqalla kenan in mace ce allahumma ghafir laha warhamha وعفى عنها kaga wannan haifar da ya tsaya ana kwarai ta ma sai ka zama cin ya zo ya yi tsaya an kare sallah ba tare da ya ce uban ba wannan kuma ba dole ba ne a matsayinmu na waɗanda na yi imani da Allah wannan kuskure ne muke a kan shi kwarai don haka sun zama na zuwa wurin zallar gawa su gyara don wanda wanda wanda wanda ya rasu ya zama ya karu da kaya sannan akwai wani abu wanda mai yawa suke in Allah ya sa ɗaya daga cikin mu ya sauka an masa wanka an masa sallah an masa wanka an sa likawari an sa makara an ɗauko an kawo an yi sallah za ka ga wani ya tsaya a gaban jama'a ya ce to duk mai zuwa makabarta ya wuce ana yin haka nan ko ana yin haka nan mu dinan gare mu amma yana yi wa wani wuri ba a yi to idan kan ma wanda ya ce a wuce a ta yi gaba makabarta in ka tambayi ya dalili da yana yi wa kai ga wani dalilin da zai baka kwarai iyaka dai ya gana cewa saboda ita sallar gawa ya halatta idan an doko gawa a shiga gaba gare ta ya halatta ta yi damanta ya halatta ta yi hagunta haka ma a baya ya halatta sannan nan ma umarni yake daga cikin hakkoki guda shidda da mutum yake da su ga ɗan uwa ne musulmi fa'iza mata fattabi'ahu a yake idan dan uwanka Allah ya mai rasuwa kada ki gawarsa da haka wanda ya tsaye gaba yana da lada guda wanda ya tsaye daman gawa lada guda wanda ya tsaye hagun gawa lada guda wanda ya tsaye gawa daga bayan da lada ishirin da bakwai Kaka sai ka zaɓi wanda za ta yi ko yawa in ka yi lada guda babu wanda ka cewa ah, dole sai ka samu lada mai yawa ko sai ka shiga gabanta ko ka ta yi damanta ko ka ta yi hagunta sai zan baka ta yi baya ba amma in ka yi sallada mai yawa da kuma bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama na cewa idan dan wanka Allah ya masa rasuwa ka rake shi ka ta sai ka je daga baya amma duk dai wannan bakin wani abu da aka ta ja in ja a kai ne ba a ce kila an samu wata a a'a kawai Allah da wata ala muna roƙo ya Allah muka abin da shi a sawaba kuma abin da shi na samun dacewa da samun cin nasara sai bayanin kurakuran masallata na hudu dangane da abin da ya shari sallar jana'iza a takabiru biya karatar. in kabbarori uku ba da nasi sashen wasu daga cikin mutane sun mana tsalla, mina sun yi tsalla da mu mina a nan salatar janaza sallar gawa fakabbara alaiha talata sai suka yi kabbara ɗaya daga cikin kabbara uku a aka na wa dalika da muka waɗa mai game da haka ƙama kowa jayar ya ce wannan ya halatta fi da mazari a cikin wasu mazhabobi amma amma amma mazhabar imam malik rahimahullah da kuma abin da wasu da suka nuna kabbara hudu ake yi ana iya yin biyar ana yin kabbara shidda wannan su ma sun za ci an kawo wucoci da bayanai akan haka wala ma ka sai zalika dalilan tun da yace ya halatta malai ce to ni gaskiya ban ga wani dalili ba game da yin kabbara uku ga janaza ta ƙofi hujja wanda hujja na iya tsayuwa a kansa halin albani albani Allah ya shira ma ya ce wa yukaddiru a arba yana da yin kabbara ko ana da yin kabbara ga gawa kabbara hudu aw kamsan ko kabbara biyar aw kabila ce ko kabbara tara kullu zalika dukkan a yi kabbara hudu ko a yi kabbara biyar ko a yi gabbara tara ya mata duk wannan ya tabbata na biyu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yawan ma fa'ala duk wanda mutum ya aikata a jaza'ahu ya isa mishi wal aula abin da ya yi a tanwi'u yau ai wannan gobe ai waccan wa qala yawma ma maftasaru abin da ga takaitaccen sa عن النبي daga annabi sallallahu alaihi wa a ma muktasaru abinda ga abin da ya takaita a kansa amma al-arba'u amma kabbara hudu fa alaihi ahadisu kafira an jama'atin sahaba min sahaba an samu sahabbai da yawa waɗanda na yi kabbara hudu na gawa فعن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga abin raira Allah ya kara masa yadda yi zalla daga yin sallah ana najashi na najashi wannan da Allah ya masa rasuwa basarakin ƙasar Habasha inda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi ta da sahabbai ne suka je masallaci idi ya ce kowa ɗan uwa ku sallah suka mai sallah ƙala shi a ne da ya ce wa kabbara alaihi arba'u takbirat annabi ya yi kabbara hudu wa amma kamsu amma kabbara biyar ba ana abdurrahman ibn abi laila an karbo ke abdurrahman dan abi laila kana zai bin arqam zaid dan arqam ya kasance yukabbiru ala na arban yana kabbara hudu ga waɗanda suka rasu daga cikinmu wa annahu kabbara ala wa annahu kabbara ala janabatin kamsa aka kawo ga wata gawa sai kafara biyar wasu arzikin ya tambaye shi fa kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yukaddira yana yin kabbara biyar wala atrukuha ni ba zan barka ba yin kabbara biyar abadan har abada li ahadin saboda wani ba da ya biyo bayan annabi sallallahu alaihi wa wa wasitti wasab amma kabbara shida da bakwai fa babu ba'dul afa akwai sashen hadisai al-manqufa waɗanda aka dakatar da sahabbai walakin na fi hukumin ahadith marfua sai ne suna da hukunci na hadisai waɗanda aka ɗaukaka zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam لأن بعض الصحابة saboda sashen sahabbai a ta utina an zo da gawa Alama ala mashhadin akan mahalarta min sahaba ta sahabbai duna an ya ta'arrada a ahadun minhum ba tare da ɗaya daga cikin su ya gitta ya ce nisa aka yi kabbara shidda ko aka yi kabbara bakwai ba ba na abdullahi ibn maqal daga abdullahi dan maqal dan yasa an aliyan ali ibn abi talib radiyallahu anhu sallah ya yi sallah ya yi sallah ala salim da wanaitin ga salu dan wanait ba kabbara alayhi sita yi mai kabbara shidda sannan ta fata ile na yan wani wa faƙala ya ce yin lahu basari abin da ya sani mai kabbara shidda saboda ya halarci yakin bada وعن musa بن abdullah الله بن an karbo daga Musa dan Abdullah dan Zaid anna aliyan hakika aliyu رضي الله عنه ألا يدرشي صلى على أبي قتادة يا يزلك أبو قتادة فكبر سبعة يلي كبر بقلي وكان بدريا يا قتل شيا كم بدر قال البيهقي الإمام البيهقي يجي أإنه غلطة شي مرمي شي كسكري لأن لأنها قتادة saboda abokan ta ga biya rawa walu makiya yana nan da rayuwarsa ba da aliyin bancin aliyu ya rasu rabi yara ya zauna matattun ƙabila wani lokaci mai tsawo ƙara ibn hajar malam ibn hajar al-asqalani yace kunta nace wa hadha wannan illatun qadiha illa ce mai muni li'annahu qad kana saboda an ce Ina ba tada mata abu tada ya rasu ma khilafati aliyin tare da kalifancin aliyu radiyallahu anhu wa hadha huwa rajihu kina da an magana din jahiliya abu tada ya rasu a cikin kalifancin aliyu da abi Aliyu radiyallahu anhu wa amma tisku amma kabbara tara fa ana abdullah zubair رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن السيرة دعوين سبتا جريسة صلى على جنازة يا صلى فوتداوا فكبر عليه تسعة تكبيرات يمي كبر ترى شيء صلى الله عليه وسلم وانا حديثي حديثي لحسن وانا الإمام الطهاوي يا فتد الشيعة دعاك kenan abinda an mahi yawan abinda an kai aiwatarwa kabbara hudu amma gobe in ka ga wani kabbara biyar ko kaga ga wani kabbara shidda ko ka ga wani kabbara tara wannan duk ba abin mamaki bane ya tabbata an samu a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ru to kuma ina ganin wata kila a dalilin lokaci ne ya kamata wannan karatun namu ya dakata muna roƙon ubangiji ta'ala yi muna muwafaka Allah ya muna dace Allah ya sa ayyukan su zama dan bi kai da shi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك